assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zaɗan takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar nnpp mai alamar kayan marmar injiniyar saraji musa kwankwas ya kai ziyarar jihar neja a inda gwamnan jihar gwamnan apc wato abubakar sani bello ya kai masa ziyara a masaukinsa to muna adda allah ya tabbatar da alkhairi a wannan ziyara dai kar da yake ba dan fatan mu bane ba amma insha Allah wannan za da kai masa ta zame mana alkhairi da Allah subhanahu wataala sannan kuma a yau ya kai wa tsohon shugaban kasar Najeriya a mulkin soja wato Abdulsalam Abubakar a sa inda suka tattauna batutuwa na siyasa Allah ya ci gaba da tabbatar mai da alkhairi a wannan jam'iyya mu mai albarka mai alamar kayan marmari na gidan aljanna insha Allah in jina Rabi Musa Kwankwaso shi zai hai karagar mulkin wannan ƙasa tamu Najeriya domin ya samar da tsaro ya kori tsoro kuma a tabbatar da an ganganta ilimi a kori jahilci sannan a yalwata arziki wa hannun kowa da kowa domin a kori a kori talauci Allah ne cike da ba mu nasara a wannan jam'iyya tamu mai albarka yadda Allah subhanahu ala da 'yan takarar mu sun ci wannan zaɓe da gagarumin rinjaye da yadda Allah sannan yi sallah mai ta sa shi a adda idan Allah ya bashi Allah ya riko da hannunsa ya buɗe kunnuwansa ya taimaki 'yan ƙasa da kuma ƙasar kanta domin a samar da tsaro da yadda Allah subhanahu ala ku dai ku ci gaba da mana subscribe da alamu da domin samun sabbin abubuwa mun gode da kwanan tv channel ta mutum malugun gwangwasiya tv assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu.